‘Yan uwana ‘yan Najeriya, ina magana ne da ku a yau cikin alhini, tare da ƙoƙarin sauke nauyin da ke wuyana cikin gaggawa. Hakan na faruwa ne saboda sanin irin tashe-tashen hankula da zanga-zangar da aka yi a wasu mu ta haifar. Wani abin takaicin shine da aka samu tarin haziƙan matasanmu na Najeriya cikin zanga-zangar waɗanda ba su da wani buri ko mafarki sai na ganin an samu ci gaba mai kyau da ɗorewa a ƙasarmu. mu. na ji ciwon irin asarar rayuka da aka yi a wasu jihohi irin su borno da jigawa da kano da kaduna da dai sauransu da barnata dukiyoyin jama'a a wasu jihohin kai har ma da yadda aka rika wawushe manyan kantuna da shaguna sabanin alkawarin da masu shirya zanga-zangar suka yi cewa zanga-zangar za ta kasance cikin lumana a faɗin ƙasarmu mu sani rushe kadarori babu abin da zai haifar sai mayar da mu baya a matsayinmu na al'umma domin kuwa da ɗan abin da muke riritawa za a sake amfani wajen sake gina abin da aka rusa ina mika ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin zanga-zangar ina so mu sani cewa dole ne mu daina amfani da zubar da jini da tashin hankali da barna a matsayin hanyar neman biyan bukata a matsayina na shugaban wannan ƙasa wajibi ne a kaina na in tabbatar da doka da zaman lafiya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ɗora min alhakin hakan kuma na amince da cewa zan kare rayuka da dukiyoyin kowane ɗan ƙasa don haka gwamnatinmu ba za ta saka ido ta bar wasu tsiraru masu ɓoyayyar manufa ta siyasa su wargaza wannan ƙasa mai albarka ba a wannan yanayi da ake ciki ina ba masu shirya wannan zanga-zangar da ma masu yin ta umarni da su dakatar da duk wata zanga-zanga su maye gurbinta da buɗe ƙofar tattaunawa da sulhu wanda a yaushe ƙofa ta buɗe take ga hakan najeriya na buƙatar dukkan mu baki ɗaya ne a halin yanzu tana so mu haɗa kai ba tare da la'akari da bambancin shekaru jam'iyya ƙabila addini ko rarrabuwar kawuna ba mu haɗa kai wajen gyara makomarmu a matsayinmu na ƙasa ga waɗanda suka yi amfani da wannan yanayi da bai dace ba don yin barazana ga kowane ɓangare na ƙasar nan ina gargaɗinsu da cewa doka za ta riske su sabuwar najeriya da muke rajin ginawa ba ta tanadi wani mahalli wa ƙabilanci ko barazana ga wani ba mu za ta ci gaba ne kawai idan muka mutunta haƙƙin kowane ɗan najeriya da tsarin mulki ya bashi ina kira ga hukumomin tsaro da su yi amfani da hanyar da ta dace wajen ci gaba da tabbatar da doka da oda tare da bayar da cikakken tsaro ga rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa da ba su ji ba kuma ba su gani ba. Ƙudirina a game da ƙasarmu shine samar da ƙasa mai adalci da wadata inda kowane mutum zai ci moriyar zaman lafiya, 'yanci da rayuwa mai ma'ana da shugabanci na gari bisa turbar gaskiya da riƙon amanar al'ummar Najeriya. kuma ta hanyar demokuraɗiyya ne kaɗai za a iya samar da hakan shekaru da dama tattalin arzikinmu ya kasance mai rauni kuma ya shiga tsaka mai wuya sakamakon riƙon sakainar kashin da ya fuskanta wanda ya dakushe ci gabanmu a shekara guda da ta wuce ne muka tabbatar da cewa ƙasarmu kuma a bar ƙaunarmu najeriya ta kai matsayin da ba za mu iya ci gaba da yin amfani da hanyoyin magance matsaloli na wucin gadi ba domin magance matsalolin da suka daɗe suna ci mana tuwo a kwarya, da ƙoƙarin ceto gobanmu da ta zuriyanmu da ba a haifa ba na tsinci kaina a matsayin wanda ba shi da zaɓin da ya wuce ya ɗauki matakin da ya dace komi raɗaɗinsa don haka na cire tallafin man fetur da kuma kawar da tsarin musayar kuɗaɗen waje da yawa waɗanda suka haifar da tsaiko da cikas ga tsarin tattalin arzikin ƙasarmu da ci gabanta. waɗannan matakai da na ɗauka sun toshe duk wata ribar da 'yan fasakori da masu yi wa ƙasar mazagon ƙasa suke samu haka kuma sun toshe tallafin da muka baiwa ƙasashen da ke makwabtaka da mu na asai da rai a nemo suna da tuni kafin mu farga sun mayar da tattalin arzikin mu kashin baya waɗannan matakai da na ɗauka sun zama dole ne muddin muna son sauyawa tattalin arzikin mu sheka daga maras amfanar mu zuwa mai mana amfani. E, na yarda hakan zai haifar min da ƙalubale amma ina tabbatar muku cewa na shirya fuskantar kowane irin ƙalubale muddin zai samar da kyakkyawan shugabanci ga al'ummar najeriya a cikin watanni goma sha hudu da suka gabata gwamnatinmu ta samu gagarumar nasara wajen sake gina ginshikin tattalin arzikinmu da zai ciyar da yau da gobenmu gaba wato cikin wadata misali a ɓangaren kuɗaɗen shiga kaɗai jimillar kudaden shiga na gwamnati ya ribanya ninki biyu inda ya kai sama da naira tiriliyan tara da ɗigo ɗaya a rabin farkon shekarar 2024 idan aka kwatanta da rabin farkon shekarar 2023 wannan ya biyo bayan ƙoƙarin da muke yi na toshe duk wata kafa da dukiyar najeriya ke bi kuma take zirarewa da bullo da dabarun sarrafa albarkatu da tattara kuɗaɗe ta hanyar ƙirƙire kirkire ba tare da an ɗorawa mutane nauyin hakan ba sannan a hankali yawan aiki yana ƙaruwa tare da samar da wasu hanyoyin fitar da wasu albarkatun da ba na man fetur ba mun ƙara haɓaka hanyoyin cin gajiyar sabbin damammaki da sabon yanayin tattalin arziki muke samarwa 'yan uwana maza da mata tafiya fa ta soma nisa mun baro lokacin da ƙasarmu ke kashe kaso 97 cikin ɗari. na duk kudaden shigar da take samu wajen biyan bashi mun iso inda a yanzu kashi 68 cikin ɗari ne ke tafiya a biyan bashi wannan nasarar an same ta ne cikin watanni goma sha uku kacal mun biya haƙoƙin musayar kuɗaɗe na ƙasashen waje da suka daskare a kan tattalin arzikinmu na kusan dala biliyan biyar ba tare da hakan ta kawo tsaiko a tsare-tsarenmu ba. Wannan ya ba mu ƙarin 'yancin sarrafa kuɗaɗenmu ta inda a yanzu za mu kashe ƙarin kuɗi a kan ku 'yan ƙasarmu musamman a fannin tallafawa muhimman ayyukan zamantakewa kamar ilimi da kiwon lafiya. Kazalika hakan ya sa jihohinku da ƙananan hukumomi sun sami mafi girman kaso na kuɗi da ba a taɓa samun irinsa a tarihin ƙasarmu daga asusun tarayya ba. mun kuma kaddamar da manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a faɗin ƙasar nan kuma muna ci gaba da kammala ayyukan da muka gada da ke da mahimmanci ga tattalin arzikinmu waɗanda suka hada da samar da manyan hanyoyi gadoji layin dogo wutar lantarki da matatun mai da iskar gas idan muka duba ayyukan babbar hanyar Legas zuwa Kalaba da babbar hanyar Sokoto zuwa Badagry za mu ga cewa za su buɗe wa jihohi goma sha shidda hanyoyin hulɗar ci gaban tattalin arzikin junansu da samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki ta hanyar kasuwanci yawon bauɗe ido da musayar al'adu masana'antar man fetur da iskar gas ɗinmu da ke durƙushewa a baya ta kama hanyar sake farfaɗowa sakamakon sauye-sauyen da na samar a watan mayun 2024 don magance gibin da ke cikin dokar masana'antar man fetur. A watan da ya gabata, mun ƙara yawan man da muke haƙowa zuwa ganga miliyan ɗaya da shida a kowace rana. Kuma mu na iskar gas na samun kulawar da ya kamata. Masu saka hannun jari suna dawowa. Tuni muka shaida sanya hannun jari kai tsaye daga ƙasashen waje har guda biyu na sama da dala miliyan 500 duk a cikin wannan ƙaramin lokacin. Ya ku 'yan Najeriya, kada mu manta fa, mu masu arzikin gas ne da ma fetur, amma sai muka dogara a kan man fetur kaɗai. Muka manta da tarin ci gaban tattalin arzikin da ke jibge a cikin harkar makamacin iskar gas, muka kuma shiga facaka da kadarorin kuɗin ƙasar da sunan biyan tallafin da za mu iya samar da abin da ake tallafawa a cikin gida. Domin magance wannan matsalar, nan da nan. muka ƙaddamar da shirinmu na CNG don canza jigilar motocinmu zuwa amfani da iskar gas na cikin gida. Hakan shiri ne na ceton sama da naira tiriliyan biyu duk wata da ƙasarmu ke kashewa wajen shigo da tataccen mai da dizil inda za mu zuba waɗannan kuɗaɗe a wuraren da za su amfanar da 'yan Najeriya. Domin kawo ƙarshen wannan badakala, mun shirya tsab da raba kayayyakin sufuri miliyan guda a kan kuɗi mai rahusa da babu tsada ga motocin 'yan kasuwa masu jigilar mutane da kayayyaki waɗannan kayayyaki a halin yanzu su ne ke cinye kashi tamanin cikin ɗari na kuɗaɗen da ake kashewa wajen shigo da tataccen man fetur da dizil gwamnatinmu ta fara rarrabawa da kafa cibiyoyin juya ababen hawa daga masu amfani da mai zuwa harkar iskar gas a faɗin ƙasar nan tare da haɗin gwiwar kamfanoni masu zaman kansu. mun yi imanin cewa wannan shiri na CNG zai rage farashin sufuri da kusan kashi 60 cikin 100 kuma zai taimaka a mu na dakile hauhawar farashin kayayyaki. Gwamnatinmu ta baiwa matasa kulawa ta hanyar kafa tsarin rance ga ɗalibai mai suna Nel Fund. Yanzu haka an saki kuɗi da ya kai naira biliyan 45.6 ga ɗalibai da cibiyoyinsu daban-daban. kuma ina kira tare da ƙarfafa gwiwa ga ƙwararrun matasanmu da su yi amfani da damar su wajen cin gajiyar shirin a gefe ɗaya mun kafa hukumar bayar da lamuni ga masu bukata da aka zuba wa kimanin naira biliyan biyu duk don taimakawa 'yan najeriya su samu muhimman kayayyaki ba tare da buƙatar biyan kuɗi nan take ba. wanda hakan ya kawo sauƙi ga miliyoyin mutane su mallaki ababen da ba za su iya mallaka nan take ba mun yi haka ne da rage cin hanci da rashawa da kuma rage masayar kuɗin takarda ko a satin nan na sake bayar da umarnin a saki ƙarin kuɗi har naira biliyan hamsin ga hukumar nel fund da credit corp daga cikin kuɗaɗen da efcc ta kwato daga hannun ɓarayin gwamnati don baiwa matasa ƙarin lamuni bugu da ƙari mun samu zunzurutun kuɗi har dala miliyan 620 a ƙarƙashin shirin digital and creative enterprises da aka yi lakabi da idice don ƙarfafa matasanmu ta hanyar samar da miliyoyin ayyuka na fasaha da za su samu damar zakaran gwajin dafi a duniya. waɗannan tsare-tsaren sun haɗa da shirye-shiryen yaye matasa miliyan uku a ɓangaren fasaha da ake kira 3mtt